والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم za mu tashi darasi na 21 a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid na al'imamu ibn rushd al-hafid rahmatullahi alai muna cikin nawaƙidul wudu albabun rabi babi na hudu fi nawaƙidul wudu za mu tashi almas'alatul rabi'a amma kafin nan akwai abinda aiki da muka bama dan uwa malam kabir akan matsalar lamsun nisa'i ya fitar mana da ra'ayin shekul islam ibn taimiyya suka ce a cikin fatawa ga shi ya kawo su ila shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi an lamsun nisa'i hal yanqudu wudu a amla fa'ajab alhamdulillah amma naqdu wudu'i bi lamsin nisa'i falil fuqaha fihi thalathatu aqwal tarafani wa wasat adhafuha annahu yanqudu al-lams wa in lam yakun li shahawa mafi rauninsu shine bata alwala ko da babu sha'awa idan kana almalmus madhinnatan lishahawa shine adafuha idan kana almalmus madhinnatan lishahawa wa huwa qawlu shafi'i tamassukan bi qawlihi ta'ala aw lamastumun nisa wa fi qira'a wa fi alqira'ati al-ukhra aw lamastum القول الثاني أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله كودي وانا كوبا ذبر أبو حنيفة شيني القول ديكي دا فسكا فأما تعليق النقد بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار تعبر مقى آثار وليس مع قائله نص ولا قياس بمجرد شيني قول شافعي كنا بمجرد اللمس فإن كان اللمس في قوله تعالى أو لمستم النساء إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة مثل قوله في آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة shi ma nan aka ɗauke shi akan almulamasa bi ma'anar jima to kaga shi ma raddul mukhtalaf fihi ila mukhtalaf fihi ne domin bil ijma dai aljima yanqudul al-i'tikaf ko to amma al-qubla fa to in aka ɗauke shi akan wannan sai ya zamanto mahallul khilaf wa kadhalika al-muhrim alladhi huwa ashad law bashara al-mar'a li ghairi shahwa لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم وكذلك قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فإنه لو مسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجب به عدة ولا يستقر به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء بخلاف لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطعها ففي استقرار المهل بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره فمن زعم أن قوله أو لمستم النساء يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن بل وعن لغة الناس في عرفهم فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم وأيضا فإنه لا يقول إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقا بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة, مظنة الشهوة فأما مس من لا يكون, من لا يكون مظنة كذوات المحارم والصغيرة فلا ينقض بها فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطا لا أصل له بنص ولا قياس فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة لا تفرق بين أن يكون الملموس مذنة الشهوة أو لا يكون وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس لم يكن له أصل في الشرع فأ- وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له وقياس أصول الشريعة دليل ومن لم يجعل اللمس ناقضا بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع فما في قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ونظائره كثيرة وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ لكن تكلم فيه وأيضا فمن المعلوم أن لا أن مس الناس نساءهم مما تؤم به البلوى ولا يزال الرجل يمس امرأته فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه لأمته ولكان مشهورا بين الصحابة ولم ين ولم ينقل أحد أن أحدا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن ذلك قول باطل وبالله التوفيق جزاك الله خيرا نعم تو بسم الله كما دي بيان شيني
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقال نعم.
المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة na'am a- al-imam ibn rushd yace al-mas'alatu rabi'a masu dhakar mas'ala ta hudu wato daga cikin mas'aloli da suke mahallu khilaf ne akan mas'alar warware abubuwan da suke warware alwala a, shine masu dhakar shafan az-zakari wa huwa al-udhu al-khas bir-rajul na'am اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب malamai sun yi sabani a cikinsa a mazhaba uku فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه daga cikinsu akwai wanda yake ganin akwai alwala a cikin shafar a gaban namiji kaifa ma masa ko ya ya shafa shi وهو مذهب الشافعي وأصحابه shine mazhabar shafi'i da malaman mazha- da almajiransa وأحمد da ahmad وداود da Wawu- da dawudu zahiri
ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا daga cikinsu kuma akwai wanda yake baya ganin akwai yin alwala aslan da ɗai akan a cikinsa وهو أبو حنيفة shine abu hanifa da, da sahabbansa wato almajiran mazhabarsa ولكلا الفريقين سلف من الصحابة kowanne daga cikin kowanne daga cikin kasan biyu yana da magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال a waɗansu kuma sun yi saɓani waɗansu daga cikin malamai sun bambance tsakanin wanda ya shafa shi a cikin wani hali ko kuma bai shafa shi ba a cikin wannan halin wato ha'il ne
أنا هاي اللي يرجع. هذا يرجع. وأنا ni ko ina ganin ha- hal ne hal ne da wani hali eh, tunda halin a halin halaye ne daban-daban Mm. na
وهؤلاء افترقوا فيه فرقا
su kuma waɗannan sun kasu wato jama'a-jama'a فمنهم من فرق فيه بين أن يلتف أو لا يلتف daga cikinsu akwai wanda ya bambance tsakanin wato ko ya ji daɗi ko kar ya ji daɗi wato yayin da ya shafa ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba kunga wannan hal ne a hawal ne eh
ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف daga cikinsu akwai wanda ya bambance tsakanin wanda yake shafansa da cikin tafin hannunsa ko kuma bai taba shi da cikin shafan han- tafin hannunsa ba وأوجبوا الوضوء مع اللذة sai suka wajabta yin alwala tare da jin daɗi ولم يوجبوه مع عدم ba su wajabta alwala ba tare da rashin jin daɗi وكذلك أوجبه قوم مع hakanan waɗansu ma- hakanan waɗansu malamai suka wajabta alwala tare da shafan gaban mutum da cikin da wato da cikin tafin hannu ولم يوجبوه ba su wajabta yin alwala ba yayin da mutum ya shafa shi da bayan hannunsa وهذان الاعتباران waɗannan ababen waɗannan abubuwa waɗannan ababen lura guda biyu an ruwaito su daga malaman mazhabar malik
وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة ka an wato kai ka ce wato la'akari da cikin tafin hannu ana mai da shi ne zuwa ga la'akari da dalilin wato allar da sha'awa don abin da zai sa shi mutum ya shafa shi da tsakiyar tafin hannunsa kenan don yana neman samun allar da na'am وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان waɗansu kuma malamai suka bambance a cikin wannan matsala tsakanin wato abin da aka yi da gangan da kuma abin da aka yi bisa mantuwa فأوجب الوضوء منه مع العمد sai suka wajabta alwala daga shafan azzakari ma al'amdi tare da wato yi da in aka yi shi da gangan ولم يجبوه مع ba su النسيان wajabta shi ba tare da mantuwa وهو مروي عن مالك shi ma wannan an ruwaito shi daga malik وهو قول داوود وأصحابه kuma shi ne maganar dawud da ma- da almajiransa ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب waɗansu kuma malamai suka ce yin alwala yayin da mutum ya shafa azzakarinsa sunna ne ba wajibi ba قال أبو عمر abu umar ibn abdulbar ya ce وهذا الذي استقر من مذهب مالك wannan shine abin da ya tabbata daga mazhabar malik a wajen malaman maghrib من أصحابه daga cikin almajiransa والرواية عنه فيه مضطربة riwaya daga malik akan wannan matsalar mutsari ba ta sabani da yawa fuska ce da yawa masu sabawa da juna amma dai mashhurin mazhaba shine almasu bi batinil kaffi aw al asabi أو بجنبيهما aw bi jambayhima eh kwarai da gaske ko da gefe زائد a walau bi isba'in za'id kwarai da gaske sosai ko da da cindo ne Mm. na'am eh in hassa eh to ai am- am- wannan ba lazza din bace ai in akwai ihsa eh shi al usba'in za'id ba eh eh kwarai da gaske na'am وسبب اختلافهم في ذلك to dalilin sabaninsu akan wannan mas'ala أن فيه حديثين متعارضين shine cewa akwai hadisai guda biyu da suka saba da juna to kamar yadda yace akwai salaf a cikin wannan Mm, su a- a- a- sh- karyewar alwala daga cikin sahabbai wanda suka tafi akan cewa shafa al- shafa gaba yana karya alwala akwai Umar da ɗansa Ibn Umar da Sa'ad Ibn Abi Waqqas wanda kuma suka ce baya sabawa sahabban da suka zauna a kufa su sayyidina ali baya warwarewa sayyidina ali da abdullahi ibn mas'ud da imran ibn al-husayn da abu darda duk sun ce hal huwa illa bid'atun minka Na- na'am na'am na'am Ah, to to abin abin abin demokradiya ne na'am
أحدهما na farkon su الحديث الوارد من طريق بصرة hadisin da ya zo ta hanyar busra busra bintu safwan
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول cewa ta ji annabi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa
إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ idan ɗayan ku ya shafa a wato gabansa falyatawadda yayi alwala وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب wannan shine mafi shaharar hadisan da suka zo a cikin wajabta alwala wajen shafar azzakar خرجه مالك maliku ya fitar da shi a cikin almuwatta وصححه يحيى بن معين yahya ibn ma'in ya inganta shi وأحمد بن da ahmad ibn hanbal وضعفه أهل الكوفة ahalul kufa sun ba'afa shi sun ce marwan ibn al-hakam wanda yake shine wasita tsakanin urwata bin zubair da busrata binti safwan sun ce an soke shi a cikin adalarsa mat'un fi adalatihi marwan ibn al-hakam
الخليفة eh al-khalifa eh eh marwan ibn al-hakam tare da cewa min rijalil bukhari bukhari ya rawaito hadisai daga gare shi eh Mm. Ah, kuma suka ce ah, in ma dai ah, ko kuma munqati ne domin shi urwa ah, da marwan ya gaya masa wannan hadisin sai ce a sai ce ya nuna shakkarsa sai marwan ya tura ɗaya daga cikin hurrasunsa ɗan gadinsa su je su tambayi busra shi ɗan gadin da ya je busra ta tabbatar masa cewa ita ta gaya ma marwan saboda haka kaga idan ma idan ma ka ce an samu mutaba'a ga marwan ɗan gadinsa ɗan gadinsa majhuli ne saboda haka munqati ne wannan kamar fi hukumil munqati ko kuma dai muttasil fi sanadihi rawin majhul akwai rawi da ba a sani ba a cikin sanadin sa saboda haka aina ma da koya dai ya juya hadisin bai inganta ba wannan shine sukan ahlul kufa amma kamar yadda muka ce imam ahmad da yahya ibn ma'in sun inganta shi da kuma duk wanda ma ya tafi akan mazhabar shafi'i sun inganta hadisin har daga ciki har da bukhari yace asahhu shay'un fil bab hadithu busra Mm, hadisin busra bintu safwan ibn al-jawzi ma yace sahihi ne ala shart al-bukhari ah, to abinda gaskiya zai tabbatar da ingancin shine a ibn khuzaima a cikin sahihinsa ya kawo riwaya da kan cewa shi urwa wanda ya ji hadisin daga wajen marwan sai ce thumma laqitu busra sai na hadu da busra ta binti safwan fasa'altuha na tambaye ta fa ni kama akhbarat marwan sai ta zanta min kamar yadda ta bada marwan labari saboda haka wasita ba bukatar marwan ba bukatar dan gadin sa busra ya ji daga urwa ya ji daga gare ta mubasharatan ɗaya daga cikin kuma sukan da suka yi shine cewa hisham ibn urwa bai ji hadisin daga babansa ba to shi ma wannan muntaqib da riwayar da ta tabbatar da cewar ya ji hadisin daga wajen mahaifinsa kun san yan shafi'iya saboda saɓaninsu da yan hanafiya da suka yi akan wannan matsalar malaman shafi'iya da yawansu malaman hadith ne saboda haka sun zage dantsansu wajen su tabbatar da ingancin wannan hadisin na'am
wannan da suke cewa wani ya zari ba wanda a ce suke yi farbi
e wannan yes yes malaman kufa suna da wannan amma su wannan ba ya koma ne ga zuwa ga ingancin ba ya koma ne zuwa ga matsala da suka cewa khabarul wahid fi ma ta'ummu bihi balwa idan abin da yake kowa ya kamata a ce ya san hukunci sai a samu mutum ɗaya ne zai ruwaito hadisin wannan dalili ne akan cewar bai inganta ba ba za a yi aiki da shi ba to kamar wannan suka ce a ce a rasa wanda zai ruwaito cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a sake alwala in an taba in namiji ya taba gabansa sai mace ko macen ba a santa da wani hadisin ba sai wannan me ya hada ta da sha'anin maza mai shi ne wannan shi ne ɗaya daga cikin argument ɗin malaman hanafiya khabarul wahid fi ma ta'ummu bihi albalwa don wasu ce wannan matsala ce ta ummu bihi albalwa ai bi ma'ana kowa yana da buƙatar sani to kamata ya a ce khabarul ba a zamanto da isnadi ɗaya kawai aka samu wannan hadisin ba kuma a wajen mace na'am يعني إلا وصل الأكل يكون ليس ليس هناك أحد غيرها
eh من ال... من الرجال minar rijal kuma ma a ce ma abin ma kuma ma a ce ma abu ne ba ba wanda ya shafe ta ba ta za a yi ta ruwaito shi ita kadai na'am نعم وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة kuma an ruwaito har wa yau ma'anar wannan hadisin ta hanyar ummu habiba ummu habiba a, binta abi sufyan na'am وكان أحمد بن حنبل يصححه ahmad ibn hanbal ya kasance yana inganta hadisin وقد روي أيضا A- a- sun illanta shi da cewa a, makul bai ji hadisin daga ambasa ba amma wa khalafahum duhaim fa athbata sama'ahu minhum ibn hajar ya ce wa duhaim min ahli sham wa huwa a'rafu bi hadithi ahli sham wanda suka koye kore cewa makhul bai ji hadisin daga ambasa ba ba 'yan sham ba ne shi kwa duhaim malamin sham ne ya tabbatar da cewa makhul ya yi riwaya sama'an daga ambasa ibn khalid na'am ambasa ambasa ta ibn khalid daga cikin ruwatu ahal sham
وقد نعم.
روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة an ruwaito ma'anarsa ma'anar wannan hadisin ta hanyar ah, abu huraira radiyallahu anhu
وكان ابن السكن أيضا يصححه Ah, ah, ibn sakan ya kasance yana inganta wannan hadisin shi ma ولم يخرجه البخاري ولا مسلم amma Bukh- la Bu- bukhari da muslim duk ba su ruwaito wannan hadisin ba
والحديث الثاني المعارض له
hadisi na biyu wanda yake ya saba masa حديث طلق بن علي shine hadisin talq ibn ali قال alhanafi yace
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mun zo mun iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi
انه رجل كانه بدوي a wajensa akwai wani mutum ka annahu badawi kai ka ce mutum ne daga cikin larabawan bararo na daji فقال sai ya ce يا رسول الله ya ce masa ya rasulallah ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوضا me za- me kake cewa wato menene hukunci akan namiji da ya shafa gabansa a ya tawadda zai yi alwala بعد ان يتوضا Ba- ba da an ya tawadda bayan ya riga ya yi alwala فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وهل هو الا بضعه منه to yanzu ba tsokar nama bane a jikinka
خرجه ايضا ابو داود والترمذي abu dawud da tirmidhi suka fitar da wannan hadisin وصححه afwan ambasa ambasa ba ibnu khalid bane ibnu abi sufyan ambasa ta bin abi sufyan shi nake so na'am وصححه كثير من اهل العلم wasahahu kathirun min ahli ilm dewa daga cikin ma'abuta ilimi sun inganta shi الكوفيون والعلم alkufiyuna daga cikin mata mutanen kufa wa gairuhum da waninsu فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين sai malamai suka tafi ɗayan mazhabobi guda guda biyu wajen fassarar waɗannan hadisai guda biyu إما مذهب الترجيح ko dai mazhabar tarjihi rinjayar da riwaya ɗaya hadisi akan ɗaya awin nas ko mazhabar annasikh wal mansukh cewa ɗaya ya shafa ɗaya مذهب الجمع wa imma mazhabal jam ko kuma mazhaba ta biyu shine ai jam'i tsakanin ma'anonin فمن رجح حديث بسرى wanda ya rinjayar da hadisin busra أو رآه ناسخا لحديث ko kuma ya ga cewa hadisin busra mai shafe hukuncin talq ibn ali ne قال بإيجاب sai ya ce to wa sai ya- sai ya tafi akan wajabta yin alwala daga shafa azzakari to kaga wanda ya ce ai hadisin busra ya fi rinjaye to naskhu fa wanne ne zai kun ba a yin naskh sai da tarihi amma sai su ce to ai hadisin talq ibn ali ya dace da wato asalin al-ibaha al-asliya hal huwa illa bid'atun minka ba jikinka bane dan ka taba jikinka saboda haka wannan shine asalin hukuncin dama saboda haka abin da ya wajabta warware alwala shine ya shafi hadisin talq saboda haka sai ya ce hadisin busra shine nasir hadisin talq shine mansukh na'am وبعد حقيقة تاريخ القرآن a babu ba- babu tarihi babu dali- babu dalilin tarihi ko kadan na'am ومن رجح حديث طلق بن wanda ya rinjayar da hadisin talqa ibn ali أسقط وجوب الوضوء min masihi sai ya- sai ya- sai ya- sai ya- sai ya sarayar da wajabcin alwala daga shafa shi ومن رام أن يجمع بين الحديثين wanda kuma ya nufin ya yi jam'i ya haɗa ma'anonin hadisan guda biyu su sami ma'ana ɗaya منه في حال sai ya wajabta alwala daga yin wan- daga wannan shafa a wani hali ولم يجبه في حال kuma a wani halin bai wajabta shi ba kaga ya aiki da dukkan hadisan kenan hadisin busra a halin da yake wajabta alwala hadisin talq a halin da bai wajabta alwala ba أو حمل حديث البصرة على النجم ko kuma ya ce hadisin busra mandubi ne وحديث طلق ابن طلق ابن علي على نفي الوجوب hadis talq na ibn hadisin kuma talq ibn ali akan rashin wajabta a- akan korewar wajabci وال- shine shi ma kun ga wannan ita ba riwaya ce a mazhabar malik cewa mustahabbi ne sai to wannan nau'i ne na jam'i ko sai a dauki hadisin busra akan mustahab akan cewa mandubi ne hadisin talq ibn ali kuma akan cewa ba dole bane
jima'a wadda eh to aljamu aula min tarji haka sukan ce amma ai sai idan ya zamanto cewar dukkan ha- a- a- a- dukkan a- a- a- dukkan hadisan dukkan hadisan sun zamanto suna da nafsul quwa suna da nafsun kowa na'am
والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين hujjojin da kowanne kowanne ɗaya daga cikin wato jama'ar guda biyu na waɗannan malamai da suke yin hujja da su بترجيح الحديث wajen rinjayar da hadisi الذي رجعه كثير wal alladhi rajahahu cikin rinjayar da hadisin da suka rinjayar كثيرة hujjojin suna da yawa يقول ذكرها ambatansu ambatansu zai tsawo وهي موجودة في كتبه ana a- a wannan abu hujjojin nasu suna nan a cikin littafansu
ولكن نقطة اختلافهم sai dai wato a wato bayanin wajen sabaninsu هو ما أشرنا إليه shine abin da muka yi ishara gare shi sai wani ishara na'am sai wani to ai shine ne ishara littafin can da ya waltafan ai sai sai a je ga sunan su ga altafan sunan bada'i us-sana'i na hanafiya mm, da kuma al-bahrur ra'iq naqadin su kuma ga hadisan na busra yana cikin nasbur raya saboda na na zai da eh na zailai naqadin hanafi shafi'iyya kuma ga hadisin talq ibn ali yana cikin sunanul kubra na baihaqi da kuma jauharun naqi al-jauharun naqi a hashiyar sunanul kubra shi ma sahibul jauharun naqi da yake hanafi ne ya rama ma hanafiya akan naqadin da sha- da baihaqi ya musu saboda ka ta fuskar Allah a dalilai ta fuskar hadisai za ka same su yawanci a cikin wa'in littafin ko shi sunan al-kubra din ma ka karanta tare da al-jawharun naqi ya ishe ka za ka ga dukkan sabanin su mm, da suka yi Na'am, daga cikin wanda suke rinjayar da mazhabar halin sha'awa da halin rashin sha'awa shi ma shekul islam ibn taimiyya shi ma wannan mas'al- wannan ya tafiya zuwa ga ga- ak- akan haka ya tafi kamar matsalar shafan mata wajen shafan gaban mutum shi ma haka ya alakanta shi da wannan da cewar ya rataya shi da sha'awa in akwai sha'awa ya sake alwala in babu sha'awa ba zai sake alwala ba shi ma dai duk nau'i ne na jam'i na'am ya fi al-ihtiyat maganar sha'awa din na'am yana sumbanta kuma da kai sallah kaza yanzu kaga ya sha'awa
a mutum ya sumbanci matarsa a ce babu sha'awa ba dawowa ya daga tafiya ba ba sallama yake daga tafiya ba eh a wajen azumi ne wannan eh tausayi amma wannan wannan shine asali ko ka saba ko ka khilaful asl Mm. idan yarsa ce za a ce tausayi ne in mahaifiyarsa ce ko kanwarsa ce za a ce tausayi ne da zumunci ne amma matarsa ta aure al'asul a wajen ƙubla sha'awa ce ko rahama ce Hato. saboda haka in dai kana neman ka ce la'alla rahama ce waye zai kawo dalili a'a tambaya ta malam hashimu wa za a tambaya da dalili wanda ya ce rahama ne ko yawwa saboda haka wanda ya ce ba rahama ba ne shine tare da asal baya bukatar dalili na'am ala rajin ila
urf al-urf
akwai wani urf a nan wajen ai babu zancen urf alakar namiji da matarsa ai babu zancen urf a'a wai wajen ma ala tafsirin din da ake eh har wani ai eh?
ai, ana yin tunani da sha'awa sha'awa to wani ai shine asal na kubla tsakanin miji da mace kuma ana maganan kubla din nan fa in aka yi itlaqin kubla al kubla fil fam a baki ne na'am المسألة الخامسة al mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar اختلف الصدر الأول magabata na farko sun yi sabani في إيجاب الوضوء akan wajabta alwala من أكل ما مسته النار daga cin abin da aka bararraka shi a wuta لاختلاف الآثار الواردة saboda sabanin hadisai da suka zo akan wannan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam واتفق جمهور فقهاء الأمصار Ma- jim- mafiya yawan wato gama garin ɗau- ɗaukacin manyan malaman garuruwan musulmi sun yi ittifaki su ma kuma wannan ittifaki nasu ba da sadril awwal bayan magabata na farko ala suquqihi akan sarayar da wajabcin yin alwala akan cin abin da aka bararraka shi a wuta إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة domin ya inganta a wajensu cewa wannan shine aikin alkhulafa arba'a hal halifofin nan guda hudu ar-rashidina ولما ورد من حديث جابر da kuma abin da ya zo na hadisin jabir أنه قال cewa shi ya ce كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار a ƙarshen al'amari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance barin alwala daga abin da wuta ta taɓa shi أخرجه أبو داود abu dawud ya fitar da wannan hadisi ولكن ذهب قوم من أهل الحديث sai dai waɗansu malamai daga cikin malaman hadisi أحمد وإسحاق ahmad da ishaq وطائفة da kuma wata jama'a ba su ba أن الوضوء يجب فقط alwala tana wajaba kaɗai من أكل لحم الجزور daga cin naman raƙumi بثبوت الحديث الوارد بذلك saboda tabbata- tabbatar hadisin da ya zo a kan wannan عنه عليه الصلاة daga والسلام gare shi sallallahu alaihi salatu wasalam hadisin jabir ibn samura a tawadda min luhumil ganam qala la qala afa usalli fi marabidil ganam qala na'am qala atawadda min luhumil ibil qala la qala fa usalli fi a'taniha qala la hakanan hadisin yazo a fi a sahih muslim da isaac ibn rahuya
المسألة السادسة a wannan yana daga cikin mufradat din mazhabar ahmar a cikin mazahibul arba'a shine kadai eh eh suka yi taf- yayi tafarrudi to amma banda shi ai akwai malaman hadith kamar shi ishaq din kuma cikin malaman shafi'iyya ma akwai malaman hadisi da suka tafiya zuwa ga wannan ina ga in ban yi wahami ba akwai almuzani sahibu shafi'i yana cikin wanda suka tafi akan mazhabin jumhur ai akan mazhabar imamu ahmad saboda ingancin hadisin da ya zo don wannan hadisin babu abin da ya shafe shi shi ne mafi inganci a matsala mazhabar ahmad ta fi inganci آخر الأمرين kana akhirul amraini wannan bai koma akan juz- jazur ba Mm. bai koma su jumhur sun dauke shi ya koma akan hatta lahmul jazur din. sai suka dauke shi suka shafe hukuncin gabaki daya suka ce annashu bai tsaya akan a bai tsaya kawai akan luhumil ganam ba bal hatta lahmul jazur din naman raƙumi duk ya shiga ciki
وانا عارف معلومة سلمية wanne ba من آخر الأمرين kana akhiral amraini min rasul tarkul wudu'i mimma massatin nar eh amma kuma a- a- a- a- amma kuma abin nan me- ma wajhul irsal ina ina tunawa sun faɗi haka na'am muhammad ibn al-munkadir lam yasma'hu min jabir shine wajhul irsal قال الشافعي في سنن الحرملة لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر
أنا منقطع منقطع إيه مرسل إن دي ذا أشياء مرسل بمعنى الم... ده معنى ساعة أم بمعنى المنقطع لا قبل الإنسان شيء النبي هو الأمر ها أي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع حكما مرفوع حكما مم. نعم نعم المسألة السادسة المسألة السادسة مسألة شدة شذ أبو حنيفة abu hanifa ya ratse cikin malamai baki daya فأوجب الوضوء sai ya wajabta yin alwala daga yin dariya a cikin sallah لمرسل أبي العالية saboda mursalin abul aliya ar-riyahi وهو أن قوما amma gaskiya wannan kamar yadda muka ce wannan wa huwa qaulul hasan wan nakhai wa thawri ba abu akwai yana da magabata da ah, da wanda suke tare da shi domin an-nakhai malamin sani al-hasan al-basri ya gabace shi al-thawri ko sa'an sani eh ba shar bai yi shuzuz ba na'am وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة shine mursal din shine waɗansu mutane sun yi dariya a cikin sallah فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su sake alwala da sallah
ورد الجمهور هذا الحديث jumhurin malamai suka yi raddin wannan hadisi بكونه مرسلا saboda ya kasance kasancewarsa mursal ne abul aliya ar-riyahi a mursa tabi'i
ولك- ولمخالفته للوصول saboda sabawarsa ga dalilai waɗanda suke a tabbatattu ƙa'idodi na shari'a al'usul anan bi ma'ana alƙawa'id
وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة shine ya zamanto wani abu yana warware tsarki a cikin sallah ولا ينقضها في غير الصلاة amma kuma baya warware ta in ba a wajen sallah وهو مرسل a صحيح shi ku hadisin mursal ne sahihi sabawarsa ga usul kenan wani ya- bai dace da ka'ida ba a ce abu ne in mutum ya yi a cikin sallah sallah alwalarsa ta ɓaci amma in yi ba a cikin sallah ba alwalarsa ba ta ɓaci ba ai kaga babu hikima ko ba haka ba shine ai a warwarewarsa ga usul amma faɗinsa da ya ce mursalun sahih mursal ne ingantacce wannan fihi nazar domin kamar yadda muka sani ma- a wajen malaman hadisi marasilu abul ra- marasilu abil aliya karriya kamar yadda aka ce masa arrayahi to su ma aka ce karriya kamar iska ne tashi suke ba sa zama malaman hadisi na wato na'am sai suka yi jinasi kamar yadda yace arriyahi a- a- a- arrayahi sai suka ce a a hadithuhu karriya ka gane malam muktar nisbarsa abul aliya arrayahi nisbatun ila arrayah to sai suka ce hadisansa shi kuma karriya jam'in jam'un rih kawar iskoki wato tashi suke ba sa zama wannan da kuma suna ɗan gaskiya nan gurin misali da saboda saboda saboda karamci da sallah
Hmm?
cewa misali alwala mutum ta ta warar da ilimin misali ida ya fi salat amma a wajen sallah ne tana nan a a wajen sallah ne suka faɗa ce ya yi a'a su cewa suka yi a cikin sallah sai ya sai ya alwalar ta kare kare amma in ba a cikin sallah bane ba su ce alwalar ta kare ba kare Mm.
ne wani da na kamar sun yi kira musu da sallah an ɗau su wannan dai sabanin a- abin nan kaga abin da suka ce wal qahqahatu fi salati tanqudu idin a sana'ar ko amma fi sala fi sala a cikin sallah yace wa annahu warada fi salatin kamila fayuktasaru alaiha liwurudihi ala khilafil qiyas shine aya khilaful usul din don wannan suka ce wannan matsala ce ta zo sabanin qiyasi sai a karbi nassi kawai hatta law dhahika fi salatil janaza wa sajdat tilawa la yanqudu wudu ko da sallar ce amma in ta jana'iza ce ko sala ko sa- ko sujadar tilawa alwalat tana nan wal qahqaha al qahqaha kyacewa da dariya an yasma'aha jaruhu makwabcinsa ya ji wa hukmuha intiqadul wudu'i was salati jami'a wadhahiku dariya kuwa an yasma'aha huwa la ghair shi kadai ya ji dariyar wani ba zai ji ba qalu wa tabtulu salata la ghair ita dariya a wajen su sai suka ce tana bata sallah kadai banda alwalar wa tabassumu murmushi kuwa ma la yasma'uhu huwa wala ghairuhu shi ba zai ji ba kuma wanin sama ba zai ji ba wala hukma lahu babu hukunci akan murmushi وإن شك في نقض وضوئه فإن كان أول شكه فإن كان أول شكه أعاده لأنه تيقن بالهذا وأنه وتمسألة شيكم دبا
المسألة السابعة المسألة السابعة مسألة بكوي وقد شذ قوم waɗansu malamai sun yi shududi sun ratse فأوجب فأوجبوا الوضوء من حمل الميت sai suka wajabta alwala akan ɗaukan ah, gawar mar- ah, gawa
وفيه أثر ضعيف akwai hadisi mai rauni ibn hazm kenan wa huwa qawlu ibn hazm من غسل ميتا فليغتسل man ghassala mayyitan falyaghtasil wanda duk ya wanke gawa to yayi wanka ومن حمله فليغتسل wanda ya dauki gawar kuma falyatawadda yayi alwala gumari ya ce bal huwa sahihun wa in da'afahu kathirun min al-hufadhi wal fuqaha al-muhaddithin ka Ahmad wa Ali ibn al-Madini wa Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli wal Bukhari wal Baihaqi wal Rafi'i wan Nawawi wa qala Shafi'i in sahha qultu bihi wa sahhahu waqfahu ala Abi Huraira to shi al-Gumari ya inganta shi lakin hassanahu at-Tirmidhi wa ghayruhu وصححه ابن حزم وابن حبان والذهبي قال الذهبي في كتابه المهذب في اختصار السنن الكبير آه قال آه الصحيح الموقوف والمرفوعات غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعفه قلت أي الذهبي بل هي غير بعيدة من القوى إذا ضم, إذا ضم بعضها إلى بعض وهو أقوى من حديث القلتين وأقوى من أحاديث الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام وإلى غير ذلك to wannan ai taharatul alkhabath ne najasa ta same shi sai ya wanke amma ba ta da alaka da alhadath kare ba za a yi hukunci da warwarewa alwalarsa ba wannan hadisi ne ko bai inganta ba a wajen mafiya yawan malamai duk da yake dai su gumari a wajen albani mako ya inganta shi a irwa ko a cikin ahkamul jana'is fa na'am fi sahih ibn majah to me yasa to amma me yasa ya ce istihbab ne daukan wa yustahabbu liman hamalaha an yatawadda me yasa bai tafi akan zahirin wujub ba inda ya inganta eh wanda ya ce ba ga safa ne a arba'in
wa zahirul amru yufidu to wa inna ma lam naqul bihi li hadithaini wa inna ya ce ya yi iltizami قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي آآ ابن, حب آآ ابن عباس وصححه وقال حاكم وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص لأن فيه أمر بن عمرو وفيه كلام وقد قال الذهبي نفسه في الميزان بعد أن ساق أقوال أقوى بعد أن ساق أقوال الأئمة في أئمة فيه حديث صالح حسن الثاني قول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل na'am shi ya sa ɗauke shi alal istihbab to amma alhamlu fa ɗaukansa ita ce mas'alar anan ahmad da abiyali ibn al-madini suka ce la yasihu fi hadha al-babi shay muhammad ibn yahya adh-dhuhli yace laysa fi man ghassala mayyitan falyaghtasil hadithun thabit وقال أبو إيسى سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قال لا يصح في هذا الباب شيء
وينبغي أن تعلم يا كما تكسني أن جمهور العلماء cewa wato ɗaukacin malamai أوجب الوضوء من- sun wajabta alwala daga gushewar hankali بأي نوع كان daga dukkan kowane irin nau'i ne na gushewar hankalin من قبل غماء أو ko ta fuskar wato suma ko hauka ko maye وهؤلاء كلهم waɗannan dukkaninsu قاسوه على النوم qasuhu sun yi qiyasin sa ay qasauhu na'am qasa yaqisu na'am qasauhu ala an-nawm sun yi qiyasin sa ala an-nawm akan bacci أعني a ina nufin أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء ya- الحالة التي ina nufin cewa sun ga cewar idan bacci yana wajabta alwala a halin da yake ita ce halin dalilin kari mafi bisa rinjaye bisa galibi وهو الاستسقاء shine nauyin wato ah, nauyin shu'uri nauyin ji فأهر أن يكون to ai ya fi ma cancanta ya zamanto gushewar tafiyar wato gushewar hankali da dalili ne ga wannan فهذه هي مسائل هذا الب- waɗannan su ne matsalolin wannan babi المجمع عليها da wa- wanda aka yi ijma'i a kai والمشهورات da kuma waɗanda suke sun yi shuhura من المختلف فيها daga waɗanda aka yi saɓani a kai وينبغي أن نسير إلى الباب الخامس ya kamata mu tafi babi na biyar Ah, daga cikin nawaƙi wanda bai kawo ba an ridda an ridda anil islam نعم saboda ah, ah, ah, abin nan wa man yartadid minkum an dini fayamud wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum to akan haka suke warware suke cewa ridda ta warware alwala to sai mu tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك